يعملون ثم قال يا معاذ ألا أخبرك أملك لك من ذلك قال أمسك عليك لسانك هذا فأخذ بلسانه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه والصمت عن الشر خير من التكلم به فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء فذلك من البدع المذمومة أيضا كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه وثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سألوا عن عبادة عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها فقالوا وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الآخر أما أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أي سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه بل يجب على كل مسلم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 inda muke karatu a cikin littafi mai suna al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan والنفر أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 728 wanda kuma wannan shine da ibnu taymiya alaihi rahmatullah yana koro mana bayani akan abin da ya shafi waliyai cewa su ma waliyai mutane ne da aka ɗora musu nauyin su bauta wa Allah su bauta wa Allah ta hanyar tabbatar da tauhidi su bauta wa Allah ta hanyar tabbatar da ayyukan da suke na wajibi haka nan su bauta wa Allah su kusance shi ta hanyar barin abubuwan da ya haramta musu sannan kuma su kusance shi da nafilfilu wannan ita ce walittaka ba wani abu ne daban ba waliyai ba su sha bamban da sauran mutane ba ta wajen abin da suke ci ko abin da suke sha ko suturar da suke sawa ko kuma ta fuskar sana'arsu samun waliyai a cikin malamai ana samun su a cikin attajirai ana samun su a cikin masu mulki ana samun su a cikin talakawa ana samun su a cikin mawadata ana samun su a cikin maza ana samun su a cikin mata babu wani simfi da aka ce a cikinsa kawai ake samun waliyai banda wani simfi babu wata gungun al'umma wadda a cikinta ne kawai ake samun waliyai banda wata ana iya samun su a nan ana iya samun su a can sannan babu wani gari wanda suka ke banta da shi a ce a wani gari kadai nan ne ake iya samun waliyi ana iya samun waliyi a duk inda aka samu mumini mai tsoron Allah to yi biya yana koro ayoyi da hadisai waɗanda suke ƙara tabbatar da wannan batu inda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake nusar da sahabbansa akan bauta wa Allah da lazimtar ayyukan da'a wanda idan ana malatun waliyai ne to su ne ajin koli in ka ɗauki annabawa da manzanni to sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama su za su biyo baya kuma tun daga kansu ba a taɓa samun wasu mutane waɗanda suke da tsarki da nagarta da tsoron Allah ba kamar su don haka in ana magana waliyai a yanzu in dai ba magana annaba da manzanni ake ba in aka faɗi sahabbai to an kai magariyar tukewa to annabi sallallahu alaihi wasallama ya nusar da sahabbansa akan su bauta wa Allah su nizamci aikin da'a bai nuna musu cewa akwai wani mataki ko wani matsayi da za su cin masa ba wanda zai zama a wannan lokacin an tsare musu da aikin ibada ko kuma a'a suna da wata dama su yi abin da suke so to cikin hadisan da yake kawowa ya kawo mana hadisin mu'az ibn jabal wa qala aidan li mu'az rasul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah wannan hadisi hadisi ne na tirmidhi da tirmidhi ya ruwaito shi haka na imamu nasa'i a al kubra ya ruwaito wannan hadisi yana nan haka nan a cikin musnad da imamu ahmad hadisi ne da aka samo shi ta hanyar wa'il shaqiq ibn salama shi kuma daga mu'az ibn jabal tirmidhi ya hassana hadisin bal ya ce ma hadisi ne sahihi duk da cewa wasu malamai sun ja da shi akan wannan ibara domin isnadinsa akwai inqita'i saboda wa'il shaqiq ibn salama bai riski sauraron wani hadisi daga mu'az ibn jabal ba duk da cewa ya yi zamani da shi to amma ba lalle ne ya ji wani abu a wajensa ba saboda wa'il ya rayu ne a kufa almajiri ne ga abdullahi dan mas'ud shi kuma mu'az ibn jabal a wannan lokacin yana sham saboda haka ba su samu haduwa ba ba su samu riskuwa ba kuma bai ji komai daga da Umar ba saboda haka ba zai ji daga Mu'az ibn Jabal ba shi yasa wani isnadi da ya zo a cikin musnad Imam Ahmad aka ruwaito wannan hadisi ta hanyar shahar ibn Haushab daga Abdurrahman ibn Ghul shi kuma daga Mu'az ibn Jabal dara ya yace wa hada ashbahu wannan isnadin shi ne ya fi dacewa ya zama daidai to ala halin isnadin dai zai iya zama hasan ne kuma yana da hanyoyi da yawa duk da cewa kowace hanya akwai magana a kanta amma malaman hadisi sun dubi rashin ananin raunin hanyoyin sun karfafa hadisin da shi sannan kuma shahar ibn haushab hadisin sa hasan ne idan dai ba ya saba ma wasu daga cikin manyan malaman hadisi wanda suka fi shi inganci ba don haka hadisi ne akalla abinda za a kira shi hasan mu'az ibn jabal ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce akhbirni eh, ya rasulullahi sallallahu alaihi sallam akhbirni an amalin yudkhilni aljanna wa yub'idni min an-nar ya rasulullahi ba ni labarin aikin da zan yi wanda zai shigar da ni aljanna ya kuma nisantar da ni daga shiga wuta a wata ruwayar a cikin musnad Imam ahmad mu'az ibn jabal yake wa manzo sallallahu alaihi wa sallama wani abu ne wata kalma ce wata magana ce wacce take amradatni wa ahzanatni wata magana ce nake so in tambaye ka wacce ta sa rashin lafiya ta sa na kwanta ta sa wato damuwa shine ya tambaye shi cewa ka bani labarin aikin da zan yi ya shigar da ni aljanna ya nisan da ni daga wuta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace innaka sa'alta an azimin wa innahu la yasirun liman yassara Allah yassarahu Allah ka tambayi babban abu ka tambayi wani abu mai girma domin duk abin da zai shigar da kai aljanna ya nisantar da kai wuta ba kankanin abu bane ba karamin abu bane wanda zai sa ka aljanna ya nesanta ka daga wuta amma sai ya ce wa innahu la liman amma abin yana da sauki ga wanda Allah ya sauwake masa saboda haka duk girmansa yana zama mai sauki idan Allah ya ga dama ya sauwake maka shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa fa amma man a'fa wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanyasiruhu lil yusra wa amma man baqila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fa sanyasiruhu lil usra wanda duk ya gaskata amma man a'ta ya bada dukiyarsa fi sabilillah sannan ya gaskata wa saddaqa bil husna ya gaskata kalma mafi kyau ita ce kalmar la ilaha illallah Allah ya kuma dauki sarki ce fa sabi sirhu lil yusra to da sanu zamu sauƙaƙe masa har ya kai ga sauki ko da sanu zamu sauƙaƙe masa har ya kai ga mai sauki ita ce aljanna sannan wanda ya yawa da abin da Allah ya bashi na dukiya ya ki taimakawa addinin Allah sannan ya karyata kalma mafi kyau ita ce kalmar la ilaha illallah to wannan shi kuma za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani ita ce wutar jahannama Allah ya kiyashe mu saboda haka idan ubangiji ya sauwaƙe maka hanyar shiga aljanna to aljanna mai sauƙi ce a gare ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa a cikin hadisin bukhari i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu ku yi aiki kowane za a sauƙaƙe masa aikata abin da aka halicce shi domin shi fa amma ahlus sa'adati fayassiruhum Allah amala ahli aljanna wa amma ahlus shaqawati fayassiruhum Allah yassiru lahum Allah amala ahli an yan aljanna ubangiji ya sauƙaƙe musu aikin da za su yi su shiga aljanna dan wuta ubangiji ya sauƙaƙe musu aikin da za su yi su shiga wuta saboda ka dan aljanna baya jin nauyin abin da yake yi na bautar Allah ubangiji ya sauwake masa kamar da dan wuta shi ma yake jin daɗin aikin yan wuta da yake yi domin wannan shi ya zaɓa ubangiji kuma ya taimaka masa akan abin da ya zaɓa to shine a yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi fa la yasiru liman yassarahu Allah alaihi al'amarin da kake tambaya duk da girmansa amma yana da sauki ga wanda Allah ya so ya sauwake masa to shine yace ala ukhbiruka bi ra'sil bi ra'sil amri wa amudihi wa zilwati bana baka labarin wato kan al'amarin ba in baka labarin ginshikinsa in baka labarin ƙololuwar tozansa shi ne yace bala ya rasulullah eh ina so a bani labarin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ra'sul amri al-islam wa amuduhu as wa zirwatu sanamihi kan al'amarin jigon al'amarin shine musulunci musulunci kuma su ne waɗannan abubuwa guda biyar da suka zo a cikin hadisin abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda buniyar al-islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'iz zakah wa sawm ramadan wa hajji baitullahi al-haram waɗannan su ne wato musulunci ga wanda duk ya tsaya da tabbatar da waɗannan rukunai to ya zo da abin da ake cewa musulunci kuma dukkan al'amarin addini sun tattara ya tattara ya kunshi a ƙarƙashin waɗannan rukunai wato samuwar waɗannan rukunai shi zai sa sauran ayyuka su ma su samu annabi ya ce wa abuduhu sala ginshikin sa shi kuma ita ce sallah tsayar da sallah kamar yadda ta zo a shar'anci kamar yadda ta zo a qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kula da lokacinta da sharuɗanta da wajiban da suke cikinta idan mutum ya tsayar da sallah to ya tsayar da amudul islam wato ginshikin da yake rike da musulunci idan kuma ya tozarta sallah to sauran ayyukan ma duk zai tozarta su don haka kamar yadda yake cewa fala hazza fil islam liman taraka salah wato wanda duk ya bar sallah to ba shi da rabo a musulunci shi yasa ba zai yiwu ba mutum a kokon zuciyarsa ya tabbatar ya sakankance ya yarda da yakini cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah kuma alkur'ani gaskiya ne kuma abinda ya ƙunsa na umarni da hani su ne addinin da ya ba bawa ya yi aiki da su kuma akwai aljanna akwai wuta akwai ranar tashin alkiyama ba za ta yi mu bawa ya yadda da waɗannan abubuwa amma ya kasance kwata-kwata shi a rayuwarsa baya sallah ba za ta yi ba idan har ya yadda da waɗannan abubuwan da na ambata to lalle ne zai ya same shi yana tsayar da sallah ba mamaki a dan same shi yana tahawuni an tahawana bis salah rika wasa da ita wani lokaci ya yi ta akan kari wani lokaci kuma ya bari lokaci ya wuce wani lokaci ba ya sha'afa ma ya yi tashin wasu abubuwa har lokacin ta zai wuce amma ba ya batta kwata-kwata ba shi yasa yana da wuya ka iya gamsar da wanda za ka gaya masa cewa mutumin da baya sallah kwata-kwata kuma musulmi ne zai wuya ka iya gamsar da shi domin wanda baya sallah gaba ɗaya to ya bar abin da yake babban shi'ari na musulunci wanda yake nuna cewa eh wannan mutum musulmi ne wannan mutum musulmi ne shi yasa lokacin da ake tambayar ɗan wuta ma salaka kun fi safar sai suka ce lam naku min al musallina wa lam naku nut'imu al miskin wa kunna naqudu ma al kha'ifi kaga farkon abin da suka ce lam naku min al musalli ba ma cikin masu sallah wanda wannan yake nuna maka cewa shi'ari ne babba da yake nuna cewa mai sallah shine musulmi ba zai yi wa musulmi ya zama kuma baya cikin masallata sannan ubangiji ne cewa in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum fi din in suka tuba suka tsayar da sallah suka bada zakka sai ce fa ikhwanukum fi din to ɗan uwanku ne a addini ka gama komin wannan idan suka ki tsayar da sallah ko suka ki ba da zakka to uquwatu dini ta saraya babu maganar ɗan uwanku ne a addini ubangiji sai ya rataye ɗan uwantakar addini da waɗannan abubuwa za ka ce ya ba a faɗi kalmar shahada ba domin ai ba zai yiwu ba mutum ya lizinci sallah ba ya kalmar shahada wannan ba za ta yiwu ba saboda ka faɗar sallah ya tattaro kalmar shahada domin tana biyo bayan kalmar shahada ne tunda har yayi sallah to yana da kalmar shahada saboda haka ta yiwu a samu wani lokaci bawa yana wasa da sakaci da gafala da sha'afa da harkar sallah wannan ana iya samun mutumin da zai rubu da wannan amma ya zama musulmi ne amma kwata-kwata shi a rayuwarsa lam yasjud lillahi sajda wannan ba za ku yi ba la yutasawwar ballantana a ce akwai shugabanci na musulunci akwai shari'a akwai daula ta musulunci an kawo shi gaban alkali alkali ya ce to matukar baka yarda ka yi sallah ba za a kashe ka saboda haka a bashi rata ta kwana kwana uku akan yayi sallah ko a kashe shi haddan a kashe shi haddan ridda sannan ya ki yadda yayi sallar har a zo a zartar masa da wannan kisa babu shakka wannan ba zai yi wa zama musulmi me yasa ya fifita kisa akan yayi sallah sai dan yana ganin cewa sallar nan bai yadda da ita ba ko ba zai amince ya yi ta ba saboda haka sallah ta zama amudin din ginshikin addini wala hazza fil islam liman taraka salah wa dirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah kuma ƙododuwar tozan musulunci shine aljihadu fi sabilillah domin aljihadu fi sabilillah gwagwarmaya da fafutuka wajen kare addinin Allah kare addinin Allah ana kare addinin Allah ta hanyar da'awa ta hanyar karantarwa hakanan ta hanyar kare shi daga dukkan wata barazana da za ta nemi murkushe shi ko ta murkushe 'ya'yansa wannan shi ake cewa jihad kalmar jihad a musulunce ta kunshi jihadi bil lisani was sinan ta kunshi jihadi bil mali wal anfus jihadi da dukiya ko jihadi da ranka Ka yi jihadi da ranka wajen ka ka kare martaba ka kare wato matsayi na addinin musulunci duk wannan sunan shi jihadi wanda yayi da dukiyarsa yayi jihadi wanda yayi da harshensa yayi jihadi wanda ta kama ya ɗauki makami domin kare addininsa wannan shi ma yayi jihadi kowanensu yayi jihadi shi yasa da ubangiji yace wa jahidhum bihi jihadan kabira ubangiji ya kirawo wanda zai tsaya ya karantar da alkur'ani ya karanta wa mutane gaskiya cewa mai jihadi ne ce ka yaƙe su ka yi musu ka yi musu jihadi da shi wato alkur'ani babban jihadi kowa kamar yadda ibn taymiya yake faɗa da sauran malamai cewa dole a samu malamai sannan kuma dole a samu masu mulki malamai za su tsare addini ta fuskar tabbatar da hujjarsa da bayyana hujjarsa ko da yaushe duk sanda aka tsokalo wani abu su za su fito su yi bayanin hukuncin Allah akan wannan abu duk sanda aka zo da wata shubha su za su warware ta duk sanda aka zo da wata shirka su za su yaƙe ta duk sanda aka bullo da wata bid'a su za su yi rugurgu da ita to dole ne a samu waɗannan sannan kuma ta bangare guda a samu waɗanda za su tsare shi ta fuskar wanzuwarsa ba tare da an kawar da masu addinin ba duk sanda aka ce ga wasu za su yi barazana ga masu yin addinin ko ba su karanta addinin to dole ne a samu mahukunta su tsaya su ga cewa sun tsare wannan addinin su kuma da karfin mulkin su da karfin sojojin su wannan wajibi ne idan aka rasa bangare daya to musulmi sun shiga sun shiga wato halin haula'i wannan shine abin da ya samu duniya tun daga faduwar khilafa ta ta ta abin nan al-Uthmaniyya khilafa al-Uthmaniyya wacce da ita ce a laima wacce ta dukkan musulmin duniya suke ƙarƙashinta ita ce daula ta ƙarshe wacce daga faɗuwarta wato musulmi suka tarwatse faɗuwar ta sa musulmi duk suka tarwatse da can duk yawancin kasashen musulmi duk suna karkashin wannan daular kuma duk da cewa daula ce ta safarkwace ta lalace ta mutu daga ciki amma dai tana kwaljini tana ba da domin ana ga dai har yanzu akwai wani abu da ya dan dinka musulmi in ka taba musulmi a masar to kamar ka taba musulmin da yake pakistan ne in ka taba musulmin da yake wato a a kamar ka a a da yake hijaz ne duk inda musulmi ke in ka taba daya to kamar ka taba wancan ne duk sun zama tsintsiya guda madaurin ki tsintsiya madaurin ki daya saboda haka a haka dai suna da haiba suna da kurjini don haka a lokacin taki take wakiltar musulunci ta fuskar karfin soja da karfin mulki ita kuma masar take wakiltar musulunci ta fuskar karfin wato ilimi da hujja don haka waɗannan su ne sansani guda biyu da duniyar musulunci a wancan lokaci take takama da su sansanin ilimi da kuma sansanin mulki sansanin ilimi shine jami'ul azhar sansanin kuma mulki shine istanbul don haka a sai ya zamana na waɗanda barin karya musuluncin sun ba da ƙarfinsu wajen yaƙar waɗannan sansanin guda biyu sun san cewa in suka rushe waɗannan wannan katanga guda biyu to shikenan sun gama da sauran musulmi ko babu abin da zai dinki musulmin kuma aka yi amfani da wasu waɗanda suke cewa su ma musulmin ne da haka aka rika zuga larabawa sai suka rika kafa ƙungiyoyin larabawa zalla bayan aljami'atul islamiyya da ake da ita sai suka kafa aljami'atul arabiyya aljami'atul arabiyya saboda haka shi yana magana ne da yawun larabawa ba wai da yawun musulmi ba ba ka in an taba balarabe shi an taba shi ko ba wani addini balarabe yake yi ba ruwansa da musulmi ne ko ba musulmi ba ne shi ne maganar larabawa yake yi sannan in an taba wanda ba balarabe ba ba ruwansa ko da ko musulmi ne to kaga ta nan an fara samun baraka wanda da ba haka bane da in dan san yayi atishawa ya ce alhamdulillah to dan masa zai ce rahmukallah amma yanzu a'a sai sai a kalla a ga waye da an gaishe da yan kayansa irin na pakistan sai ya kau da kai ba nashi bane sai ya gaishe da shiga irin ta balarabe saboda haka sai aka rika zuga wasu a cikin gida sannan aka rika ɗa'iban wasu ana kai su waje musamman kasashen turai ana musu training ana nuna musu yadda duniya take idan sai bude su gane cewa musuluncin nan da bai bayi ne a kansu in suna son su ma su ci gaba sai sun yaƙi musulunci musamman ma hijabi mata su daina sa hijabi wato ka duba wani wani abu wanda za ka kasa gane masa bambara kwai me alakar hijabi da ci gaba me alakar sa hijabi da kuma ci gaban kere-kere misali kera jiragen sama ko tafiya duniyar wata ko menene me alakar sa da a ce wai a yaƙi hijabi in ana so a ci gaba hijabi ya taɓa hana wannan to wanda zai nuna maka ba wai so ake ka gane ka waye ta fuskar rayuwar ba don haka duk waɗanda suka tura su aka tura su faransa a wancan lokaci suka je suka yi karatu ba wanda ya dawo ya kera mota ko ya kera jirgi ko ya kera rediyo ko ya kera wani abu sai dai ya dawo ya ɗauki kan sakalin yakar musulunci kaga ashe ba ci gaba aka zo aka nuna masa ba aka samu irin su rifa'at bikar fahdawi suka je su ne farkon waɗanda suka je daga masar aka za aka ɗauke su da raunin da rawani a kansu lokacin amma sai gashi ya dawo tun daga iyakon ya fara bayanin cewa to ba za mu ci gaba ba sai mun yi koyi da fari in ba mun yi koyi da faransa ba ko ba za mu ci gaba ba ya ma rubuta littafi inda yake kwarzanta faransa yake cewa a nan ne ya ga abin da ake cewa rayuwa mai daɗi ya rubuta wani littafi al-ibriz bi talkhis baris wato yana bayanin menene ake nufi da faransa to waɗannan waɗanda da rawaninsa aka kai su amma suka dawo kuma suna yaƙar musulmi su huda sha'arau huda sha'arau ubanta mutumin kirki ne lokacin da aka kwashe su aka kai su can daga airport tana sauka daga jirgi da ita da abokanta da suka da suka tafi tare tana sauka daga jirgi sai ta cire hijabin ta jefar tana sauka bayan dawowarsu daga Egypt eh, daga daga daga Faransa tana sauka sai ta cire ta sai ta yar ta ce ta gane gaskiya tun daga lokacin ta shiga yaƙar musulunci ba ji ba gani ta yi gaba ɗaya ta fita daga musulunci gaba ɗaya kai da sha'ara bata bari ba a jikinta da musulunci ta yaƙi Allah da manzansa su kuma su ake zigawa cewa su suka yi fafutukar kwato wa mace yancinta dan akwai rubuce-rubucen da tarka yi ma arab tana cewa wai banda zalunci ya za a ce wai mace maimakon a rika kiranta da sunan uwarta a ce wance wance sai a ce wance wani wanda yake nuna son kai da kawo bambanci tsakanin maza da mata dan mai ba za a kirawo ta da sunan uwarta ba akwai wasu wasiƙunta da suke rubutawa cewa mai ya sa ma shi kansa ubangiji yake magana da kansa da siga ta namiji sai dai ce huwa ba zai kira kan shi ba da hiya ce wannan nuna bambanci ne tsakanin namiji da mace maganganu ne ne na shakiyanci da kafinci da ta'addanci to suka ba da ƙarfi akan abin da ya shafi sansani na musulmi a alƙahir na musulmi ta fuskar ilimi da kuma sansani na musulmi ta fuskar ƙarfin soja ta fuskar ƙarfin mulki suka ga cewa sun kai daular musulunci a wannan lokacin ƙasa to tun daga kai wannan daular ƙasa yayin da Mustapha Kamal Ataturk ya fito yayi a juyin juyi halinsa ya karkashe malamai aka rika bin malamai gida gida ana ebo su ana kashe wanda suka samu suka gudu suka gudu masa wanda kuma su gudu ba aka karkashe ya hana kiran sallah ya hana sa rawani ya ce daga yanzu babu ruwan taki da wata ƙasa shi zai gina taki ne kawai kuma zai gina ta akan mulkin ba ruwan Allah da haka duk kuma wanda zai ce zai yi magana to a gaya masa waye shi to shi kuma asalinsa da yahude ne daga yahudu domana daga wannan gidan ya fito saboda haka aka yi amfani da shi aka sa shi a soja da karfi ƙarfi ya zo wannan mulki yayi wannan wannan mulki inda ya mayar da taki ta koma ƙasa ce ta ba ruwan ba ruwan Allah aka shiga yakar musulunci amma duk da haka kaga musulunci yake mutuwa da yake musulunci dauke yake da sinadarin rayuwarsa shi karan kansa ko da musulmi kowa zai yi shiru ya daina magana musulunci ai ta ya kasa to shi kai shi kadai musulunci zai rika tura kansa gaba yana hada kansa to shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo jihad zirwatu salamil islam domin da shi da za a yi bawa musulunci kariya ta fuskar hujja ta fuskar da kuma ta fuskar karfin soja shi yasa waɗannan abubuwan al'ilmu wal suke tare waya daga cikin abin da malamai suka rika magana a kansa wajen musabaka ta ilimi cewa tun da an yarda a sa rihal a musabaka ta samun karfin soja to babu bambanci tsakanin waɗannan abubuwa biyu don haka za a iya sa musabaka ta fuskar ilimi don da waɗannan abubuwa guda biyu ne ilimi yake tsayuwa shine annabi ya sake cewa da shi ya mu'az ala ukhbiruka bi abwabil birri ko bi abwabil khairi bana baka labarin kofofin alkhairi ba yace bala ya rasulullah ina so a gaya min ya ma'aikin Allah manzo yace da shi as-sawmu junna azumi garkuwa ne والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار sadaka tana bice zunubi kamar yadda ruwa yake kashe wuta wa qiyamur rajuli fi jawfil layli hakanan da tsayuwar mutum yayi sallah a tsakiyar dare thumma qara'a sannan ma'aiki ya karanta fadar Allah tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun wato jikunan su suna nesa da guraren kwanciya suna kiran ubangijinsu ta hanyar bauta masa khawfan wa tsama'a suna masu tsoron azabarsa suna kuma kwaɗayin aljannarsa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyar siya ciyarwa daga abin da muka azarta su Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yuni babu wata rai da ta san abin da aka ajiye musu aka ɓoye musu na farin ciki jaza'an bima kanu ya'malun sakamako ga abin da suka kasance suna aikatawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa mu'az kofofin alkhairi bayan ya gaya masa abubuwan da suke wajibi a kansa sai kuma ya gangaro kan abubuwan da suke lafila wanda kuma dukkan wani wanda yake so ya samu cikakkiyar wali ya samu ya zama cikin mukarrabi na to yana buƙatar kuma na wajibi ba ya tsaya akan abin da yake wajibi ba da a baya da daman waliye akwai waliyin da ya takaita akan wajibai wannan shi waliyi da ya bar haramun ya kuma kawo wajibi amma bai shiga cikin nafulfulu ba to wannan shi ma yana da walitaka gwagwadon abin da ya zo da shi na wajibin nan da kuma barin haramun to amma akwai almuqarrabuna akwai as-sabiquna as-sabiquna waɗanda suke sun yi fice sun yi fintinkau su ne 'yan ajin farko a walayyai to su ne waɗanda bayan sun zo da farilla kuma suke zuwa da nafilfilu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin mu'az ibn jabal zuwa ga wannan yace as-sawmu junna azumi garkuwa ne was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'u sadaka kuma tana bice wato zunubi tana kawar da zunubi kamar yadda wuta take kashe ainihin ruwa yake kashe wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa azumi garkuwa ne to mutumin da yake azumi azumin nan zai zama sa garkuwa matukar dai bai keta ya yaga ko ya fasa wannan garkuwar ba don haka ka yi kokari ka azumi ka gama ba tare da ka karya garkuwar azumin ka ba abin da yake karya garkuwar azumi shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abu Hurairah yana cikin Bukhari as-sawmu junna fa idza kana yawm sawmi ahadikum فلا يرفث ولا يجهل فإن سابه أحد فليقل إني صائم annabi ya ce azumi garkuwa ne wanda duk yake azumi to a ran nan kada ya ce zai yi maganar batsa kada ya ce zai yi wauta idan ma wani ya ja shi da fada ya ce to ni azumi nake wato ya guji dukkan wani abin da zai keta masa ko ya karya masa wannan garkuwar don haka wasu daga cikin magabata suke cewa yi kokari ka gama azuminka ba tare da ka karya garkuwarka ba karya garkuwa shine a ce kayi giba ko kayi namima kana azumi ko kayi karya ko ka ci mutuncin wani dukkan wata maganar da shari'a bata amince da ita ba bata yadda da ita ba to tana karya garkuwar wannan ta azumi shi yasa a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa as-sawmu junna ma lam yakhruqha a cikin ruwayar Imam Ahmad yace azumi garkuwa ne matukar bai keta garkuwar tashi ba bai karya garkuwar tashi ba karya ta din kuma su ne waɗannan abubuwa da muka ambata don haka mai azumi yana tare da wannan garkuwar azuminsa zai hana shi faɗar maganar da bata dace ba zai sa shi faɗar alkhairi zai sa shi karatun alkur'ani zai sa shi zikiri da tasbihi kuma za ku kula duk wanda ya lazumci azumi sahihi to za ka samu ya riƙe bakinsa daga dukkan abin da bai dace ba wani yunwa ma ba za ta bashi ya tsaya ta maganganu ba saboda haka azumi garkuwa ne shi yasa a cikin hadisin sahihai hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi duk dan duk aikin dan adam nashi ne amma banda azumi azumi da ne bai shi azumi ba zai riya ba ta shiga cikin azumi saboda kana iya ka cewa mutane kana azumi alhalin ka ci abincin ka kai tatin saboda ka wani abu ne tsakaninka da Allah ba yadda za a gane ka cewa baka azumi ko kana azumi idan ka ga dama kana iya keta alfarma azumin ba a sani ba amma kai ƙi ka bari ba ka yi wannan ba shi yasa ubangiji sai ya keɓe azumi ga karan kansa sai a sauru ne wa ala sannan sadaka tana kashe zunubi wato sadaka mutum ya ba da dukiyarsa dan Allah abinda ya mallaka ya bada shi dan Allah sawa'un sadakatu sirri ko sadakatul alaniya sadakar da zai yi a fili ko kuma sadakar da zai yi a bayyane bambancin da ke tsakanin wanda yake sadakatu sirri da mai sadakatu alaniya kamar bambancin tsakanin wanda yake kiyamun laili da mai kiyamun nahari kaga mai kiyamun laili babu shakka wannan shi ya ta kiyamun abin da sallarsa ta fi samun kamala ta fuskar babu yadda za a yi da cikin dare shi kadai a ɗakinsa ya tashi ya yi sallah sabanin wanda da rana kowa yana gittawa yana ganin sa to bambancin da ke tsakanin wannan da wannan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim hadisi abu huraira yana cewa afdalus afdalus salati ba'da al-maktubati qiyamul layl sallar da ta fi fifiko da falala bayan sallar farilla ita ce qiyamul layl tsayuwar dare to fifikon da ke tsakanin mai bada sadaka a fili da wanda yake ba da sadaka a boye kamar fifikon mai yin kiyamun laili da mai yin kiyamun nahari Allah la ta in tubdu sadaqati fa ni'al ma hiya wa in tuqtuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum in kun bayyana sadaka kuka yi ta a fili fa ni'al mahiya wannan ma madalla da haka domin wani ya iya gani shi ma ya kwaikwayi aikin alkhairi ta wajenka ka ya ga kana ciyar da dukiyar ka fi sabilillahi shi ma ya ga ya kamata ya kwaikwayi wannan yayi ko kuma wa in kuka boye wa tukul fuqara kuka ba wa fakirai fa huwa khairul lakum to wannan shefi alkhairi Allah ce kuma yana kankare muku min sayyi'atikum daga laifukan ku ashe sadaka tana tana zama sanadi na kankare laifuka ashe sa salaf suna da kwaɗayin su ga cewa suna tabbaka irin wannan musamman koyi sadaka ali ibn al-husayn zainul abidi wato ba a san irin sa ana tuhuma sa da ruwa a zamanin sa ake maruwaci ne dan ba wanda ya taba gari shi sanda ya dauka ya dauki abin sa ya bada kyauta ba a gane kyautar sa ba sai bayan da ya bar duniya sai ga mutane suna ta kulkulowa wanda ya zo ya ce ka mutumin nan da yake taimaka mu a shiyara wannan ma ya kullu wannan ma ya kullu amma lokacin da yana da rai jifansa ake da ruwa saboda ba wanda ya san cewa yana wannan aikin sadaka to akwai irin waɗannan a kowane lokaci ibn baz ibn baz nan wato da dama mutane ba su san irin nauyin da yake kansa na marayu ba da aradil matan da mazajensu suka rasu suka basu ba mai kula da su ba a gane nauyin da yake kansa ba sai da ya bar duniya a lokacin aka rika ganin wasiƙu suna ta zuwa ashe akwai usar gidaje da yake taimaka musu duk sanda aka yi albashi to zai kasa albashinsa wani gida kaso kaza ya ɗauki wani kasan biya ce a kai musu to wannan ita ce sadaka ta ɓoye ita ce Allah ce fa huwa khairul lakum wa qiyamur rajul fi jawfil layl qiyam wato tsayuwar dare wato mutum ya tsaya tsakiyar dare dawhul laili su malamai sun ce wasa uhu tsakiyar dare su malamai suka ce ana nufin lokacin da a waqtun nuzulil ilahi lokacin da ubangiji yake sauka duniyar abin nan sama ta kusa yana cewa man yas'aluni fa uti wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu wane ne zai roƙe ni in bashi wane ne zai nemi gafarata in gafarta masa to a wannan lokacin ake magana lokacin abin da sun karshe na gari. to ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun to suna abin da jukkunan suna nesa da guraren baccin su wato suna kaurace wa guraren bacci suna kiran ubangiji ta hanyar bauta masa khaufan wa tama'a suna tsoron azaba suna kuma kwaɗayin wato lada wanda ita ce dabi'a ta waliyai suna suna tsoron azabar Allah sannan kuma suna kwaɗayin samun aljanna samun aljanna kamar yadda annabi ibrahim alaihi salam yake addu'a wa ja'alni min warasatil jannati na'im ya ubangiji ta sanya ni cikin masu gadan aljanna za su gaji aljanna annabi ibrahim khalilur rahman shi yasa lokacin da mutumin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ma uhsinu dandanataka wa dandanata mu'az annabi ya tambaye shi kai me kake a sallah ke idan kana karanta fatiha kuma ya roki Allah aljanna sai yake ma uhsinu dandanataka wa dandanata mu'az amma kai gungunin da kake kai da mu'azz ban san me kuke faɗa ba ni dai Allah nake roƙo aljanna kai ban san me kake roƙa ba kai da mu'azz sai annabi ya ce haula hanu dande kuma kan wannan muke mu ba addu'a addu'ar mu da muke ke dan Allah ya ba mu aljanna ya raba mu da wuta to amma wani ya kirji ya ce shi ya fi karfin aljanna shi in dan aljanna ne a kona shi wani irin addini ne wannan kuma wai a ce wannan ita ce walittaka wanda zai rika wannan gatsalin kuma ce ne wani shi ya kamata a girmama ne ya san Allah shi ne arifi suna ya arifi ya rika wannan magana arifi ka kai annabi Ibrahim ko ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salin Allah amma gashi abin da suke faɗa kenan gashi abin da suke roƙa kenan kai ka ce kai arifi ne in dan aljanna ne kake bauta Allah to Allah ka ƙona ne har mutum ya rika cika baki yana cewa ya ubangiji in ina bauta maka dan aljanna ka ne to ka sani in kuma ina bauta maka ne dan tsoron wuta to ka sa wutar kaga wani akwai rashin kunya kenan shi agunsa da aljanna da wutar duk abasan ubangiji ya yi su da yin su da rashin yin su duk daya aljanna ba za ta sa shi ya bauta Allah saboda yana sha'awar ta ba sannan wuta ba za ta sa shi ya bar bauta ya bauta Allah ba saboda baya tsoranta baya tsoranta ay Allahumma in kuntu abadtuka fama an fi jannatika fahribni minha wa in kuntu abattuka fama'a khawfan min narika fa'azzibni biha in dan ka sa a na aljanna ne to Allah ka hana ni in dan ka sa na a wuta ne ina tsoron wuta ne to ka sa ni ciki din ina bauta maka kawai dan zatin ka shirme ne akwai redi ga Allah akwai redi ga Allah to nan da ubangiji ya faɗi masu bauta masa cikin dare sai ce khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun sai Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati min qurrati ayun babu wata rai da za ta san abin da aka boye musu a aljanna na farin ciki wato ba za ta gano hakikanin sa ba ko da za ta ji sunansa alqur'ani ya sifanta aljanna ya faɗi irin abubuwan da dan aljanna zai samu zai samu hurul ini zai samu ƴaƴan eh, eh, shila zai samu a samarat zai samu alharin min asal alharin min laban duk ubangiji ya faɗi waɗannan to amma hakikanin yaya abin yake yaya sa yake wanda ba wanda zai sani sai ranar da aka je idan mun je can duk gaba ɗaya to zan ba wa juna labari amma yanzu sai dai ka rika jin sunayen shi yasa abdullahi dan abbas yake cewa duk wani abu na aljanna sai dai yayi kama da nuna zuciya a suna kadai amma ba a hakikaninsa sa ba sai dai a suna akwai mangwara a duniya akwai mangwara a janna akwai kwakwa ko ba kwakwa da abin da kake sha'awa akwai ko wanda yana son kwakwa saboda haka ba za ka ce ba kwakwa ba saboda wala fiha min kulli samarat duk wani abun ƴaƴan itatuwa suna da shi aljanna suna da shi aljanna saboda haka a nan suna ne kawai yake hada su كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها farkon karo da kaje kaga an aje maka hantsar ayaba suka ce ah, kaga ayaba ashe ma nan ma ayaba ce to sai ka ci sai ka san wace ayaba ka ci to shi da uku bihi mutashabiha an kawo musu shi ne kawai sun yi kama da juna a suna ne a ido kawai kaje an yi kama amma ba ba a hakika ba ba a ɗanɗano ba ba a sa ba to saboda Allah ya ɓoye musu kayan marmari kayan jin daɗi wanda ido bai taɓa gani ba bai ma taɓa rasuwa a zuciya ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah sallar sallar kusufi lokacin da aka ga yayi gaba aka ga yayi baya aka kuma yayi gaba bayan ya gama sahabban su suke tambaye sa yaya sun da yayi gaba sun ga yayi baya yace ba abinda ba nuna masa ba wannan tsayuwar tashi an kusanto masa wuta ya ganta da balbalin bala'in da yake cikinta ya yi baya an kuma kusanto masa aljanna shi da ya yi gaba ya so ya jimko mana bangare na na 'ya'yan itatuwansa ya ce to da ya kamo to da za a yi ta cin wanda ya ta har shi kiyama ba za su kare wanda yana nuna cewa aikinka da kake yi na alkhairi yana zama sababan lidukulikal janna zai zama shine sabab na shigarka aljanna ubangiji madaukakin sarki ya sanya da'a sabab ce ta shiga ta samun rahama kamar yadda ya sanya ma'asiya da sabon Allah sabab ne na na na da hukumar Allah ko hushin Allah shi yasa ubangiji ce bi jaza'an bima kanu ya'malu tilkum aljannatu uridtumuha bima kuntum ta'malun wannan aljanna ce da aka gadar da ku saboda aikin da kuka kasance kuna yi hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yudkhilu ahadan ahadun minkum amalahu aljanna babu wani ɗaya daga cikin ku da aikinsa zai shigar da shi aljanna suka ce wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi hanni ma aiki na ba zai shigar da ni aljanna ba sai dai idan ubangiji ya lullube ni da rahamarsa malamai suka ce abinda hadisin yake nufi wato aikin ka ba zai shigar da kai aljanna ba ala wajhi istihqaq la ala wajhi sababiyya ala wajhi istihqaq kaga cewa aikin nan da kai tabbas ka cancanci aljanna in ba a baka aljannan nan ba an zalunce ka to babu wannan aikin da zaka yi ka faɗa haka babu shi ka ce kayi aikin da ka cancanci aljanna aljanna ta zama haƙƙin ka ne ta yadda in ba baka ba an cuce ka wannan babu shi saboda duk ni'imomin da ubangiji ya babu wacce za mu iya biya ballantana har ya yi ragowa mu sayi gidan aljanna da sauran ba za mu iya biyan bil eh, ni'imar ubangiji kwa ɗaya ba ballantana har a samu canji na ayyuka da zaka ce to wannan ka sayi aljanna da shi babu to amma ubangiji ya sanya aikin ka ya zama sababi na ka shiga aljanna da falalarsa da rahamarsa domin shi kansa ya farlanta maka aikin ya ce da kai aiki kaza ka yi in sa ka aljanna wannan ma rahama ce wannan ma falala ce saboda ka shigar mu aljanna ta hanyar ayyukan da muka yi na da'a ita kanta wannan rahama ce da falala ta ubangiji kaga maganar manzon Allah ta tabbata babu wanda zai shiga gidan aljanna sai da rahamar Allah da falalarsa domin aikin da muke yi falala ce ta rama ce ta ubangiji haka duk abin da ubangiji ya saukar mana na addini din nan rama take falalarsa ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un falalar Allah shi yasa malamai suka fassara qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi suka fassara fadlillahi wa rahmatihi da cewa al-islam su al-qur'an su annabi sallallahu alaihi wa sallama to duk magana maganganu ne wanda suna da talazumi wato duk maganganu ne waɗanda ma'anarsu guda ɗaya ce in ka ce musulunci in ka ce alqur'ani shine dai musulunci in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi yazo da alqur'anin da musulunci saboda ka abu dai ɗaya ake faɗa sai dai kawai ana faɗar sa ne da sigogi daban-daban to ubangiji ya kira wannan falala ya kira ta rahama don haka musulunci da za ka yi ka shiga aljanna falala ce ta ubangiji rahama sace sun maƙala sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ya mu'az ala ukhbiruka amlaka laka min zalika a ruwayar tirmidhi ala ukhbiruka bi milaki zalika kulli bana baka labarin da abinda zai gane maka wannan gaba ɗaya ba ya tattara maka waɗannan duka sai ya ce amsik alaika lisanak ka riƙe harshenka ka riƙe harshenka wannan fa akhadha bi lisani a ruwayar turmizi ce fa akhadha bi lisanihi fa kuffa anka kuffa hada annabi ya kame harshen sai ce to ka rike wannan shine sai mu'az ya ce ya rasulullah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi ashe za a kama mu da abinda muke faɗa wato ko da ba aikata ba maganar da muke yi ko ba mu aikata ba sai a kama mu da wannan faqala sai mazo ce lakka ummuk mahaifiyarka ta yi wabinka wannan kalma ce da suke faɗa domin tsawatarwa to kamar annabi ya daka masa tsawa ya ce ya mu'az wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim shin akwai abin da yake kifa mutane a cikin wuta akan karan hancinsu in ba abubuwan da harasansu suke girba ba wato abinda harshen ka ya shuka shi kake girma a lahira don haka sha'anin harshe wannan da muke magana da shi yana da haɗari ƙarai da gaske kusan duk manya-manyan laifuffuka za ka ga cewa suna gudana akan harshe idan ka dubi shirka kawai madaruha alal lisan harshe القول على الله بلا علم الذي جعله الله قرين الشرك fadar ka faɗi ƙarya jingina wa Allah da me ake da harshe alƙaulu zur wanda annabi Allah ya sanya shi ƙarin ne na shirka ijtanibul rijsa min al-awtan wa ijtanibu qawla zur ubangiji ya haɗa su ya gwama su wuri guda da me ake shi da harshe giba da me ake yin ta da harshe manci da mai ake yin sa da harshe yi wa Allah da manzansa ƙarya da mai ake yin sa da harshe saboda ka harshe din nan hadari ne hadari ne shi yasa wata rana jarir ya shiga wajen abubakar siddiq sai ya same shi yana jan harshensa yana matsar harshensa shi abubakar me wannan yace hadha allazi awrada lil mawarid duk bala'in da na faɗa wannan ne zai jefa ni wannan ne zai jefa ni harshe to shi yasa harshe shi idan ya gyaru babu wani aikin da'a da za ka yi tilas ya haifan maka da aikin sai aikin harshe mutum zai iya yin azumi da rana ya yi buɗe baki da haram ba zai yi ba zai yi zai iya kiyamun laila da dare da safe da ya je ya ci haram duk zai yiwu amma mutumin da ya gyara maganarsa ya zama mai gaskiya a maganarsa to duk ayyukansa ma za su zama a gyara suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bis fa inna as-sidqa yahdi ila al wa inna al-birra yahdi ila al-janna fala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba inda Allah siddiqan وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا kaga wannan yana nuna cewa shi harshe idan har ya gyaru to an gama magana duk sauran gabbai suna cewa al-lisanu amirul badani shi yake sarautar jiki in ya gyaru to sauran ayyuka ba za su kyau in ka samu mutum mai gaskiyar magana mai gasken alkawari mai zikiri da ambatan Allah da karatun alkur'ani to za ka samu da sauran ayyukansa ma sun bi harshen amma ka same shi makaryaci mayaudari mai yi wa Allah ƙarya mai ƙagen bida'a ya yaɗa ta to za ka samu ayyukan sama duk suna bin abin da harshen yake abin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa to in ya rike wannan to ya gama komai shi yasa ya kira milaki zalika kulli duk zai tattaro maka abin da na faɗa duk a baya ka gyara harshenka ka gyara harshenka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa إن الله إن, إن الرجل ليتكلم بكلمة لا يلقي بها بالا فيلقى بها في في جهنم أو في النار سبعين خريفا mutum zai iya faɗar maganar da bai ɗauke ta a baki kawai ba ta yi sanadiyar a jefa shi cikin wuta shekara saba'in a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a jefa shi cikin wuta fa yakunu fil azabi ab'ada mimma bayna al-mashriq wal maghrib zamana a sa shi a azabar da tazarar tsakanin tazarar sama da ƙasa saboda wata kalma ɗaya da zai yi wacce bai ɗauke ta a baki komai ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan milakul amri kullihi mutum ya rike harshen sa ya daina sakin bakin shi a ko ina ya daina zama ratata duk inda ya zauna kai abin da ya ya abin ya zo harshen sa kawai faɗa yake to akwai hadari kuma haka kullum mutumin da yake surutu to sai ka same shi da matsala shine ibnu taymiya ce wa tafsiru haza ma thabata fi sahihain ina ga lokaci yayi da zamu tsaya anan domin ibnu taymiya zai ci gaba da kuma fassara gabar karshe ta wannan hadisi wato mutum ya rike harshen sa. zai kaya mana cewa akwai inda shiru yake daidai akwai kuma inda shiru ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى مدين wanda yace ce hadithul bitaqa da makamantansu waɗanda suke nuni da cewa duk wanda ya kalmar shahada zai shiga aljanna yana ɗaya daga cikin hujjar da 'yan shi'a suke kafawa dan sun faɗi komai ba zai hana su shiga aljanna ba shin abinda suka faɗa daidai ne wannan ina ga an sace da duk wani wanda yake lazimtar karatukan sunna zai iya bada ita kalmar shahada ba wai kalma bace ƙaru bil lisani faqat tana da sharuɗa ai kowa ya sani akwai sharuɗan kalmar shahada wanda dole ne sai ka amince da waɗannan sharuɗa inda mutum zai faɗi kalmar shahada amma a zuciyarsa bai yadda ba a zuciyarsa yana shakka ya ce la ilaha illallah da baki amma a zuciyarsa yana shakka wanda ya za ta amfane shi ba za ta amfane shi ba shi yasa a wasu wayoyin annabi ce man qala la ilaha illallah khalisan biha qalbu ya zamana da ikhlasi a zuciyarsa ya yadda da cewa eh babu abun bauta da gaskiya sai Allah to wannan kaga sharadi ne fadar baki kawai idan ba a zo da wannan sharadin ba za ta yi amfani ba haka nan al'ilmu bi ma tazammanat mutum ya san me ta kunsa idan kana faɗan la ilaha da baki amma baka san me ta kunsa ba ka faɗe ta yanzu a jima kaɗan ka karya ta kaga wannan fadar ta bata amfane ka ba shi yasa a wata ruwa a nan alaihi wasallam mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala al-janna illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun saboda ka sai an samu ilimi da abin da kake faɗa din sannan kuma a samu mahabba wato ya zama a wannan kalmar da ka faɗa kuma kana son ta idan ya kama da kalmar amma kuma ka son abin da ta ƙunsa ka son maganar tauhidi maganar tsayanta Allah da bauta ya zan ka son ta daga wannan kalmar ba za ta amfane ka ba haka nan mutum ya miƙa wuya al wa ka miƙa wuya ka saduda da abinda wannan kalma ta zo da shi idan aka kalmar amma kuma ka ja da Allah to wannan kalmar ba za ta amfane ka ba shi yasa larabawa na farko da yake sun san ba wai kawai faɗatta ne da fatar baki ba tana ɗauke da wasu sharuɗa da dole mutum ya cika su shi sa suka kiyarda su faɗe ta lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ce su ce la ila ilaha illa Allah qul la ila illa Allah yastakbirun ce ku ce la ila illa Allah sai su dau girman kai a ja'ala al alihata ilahan wahida yanzu Allah ɗaya kenan za mu bauta ba za mu dan hada wani abubuwa ba ba za mu dan kama kafa ba za mu dan tsari da tawassali ba kaga su sun fahimci me take nufi inda a ce ai su faɗa ne da baki kuma a je a ci gaba da abin da ake ba abin da zai hana Abu Jahal ya faɗa ya faɗa ya je ci gaba da bautar lata da uzza ba ba za ta cuce shi ba sai ya faɗa ba za a tsaya a yi ta kashe kashe ba saboda kawai kalmar da za a faɗa da baki sai dai kalma ce wacce ta kunshi rayuwa gaba ɗaya shi yasa wani malami yake cewa la ilaha illallah manhaju haya la ilaha tsari ne na rayuwa duka wanda ya shi karkashin wannan tsarin to dole ya yarda akwai tsare-tsare ba haka kawai la ilaha illallah take a baki ba don haka kalmar kawai mutum ya ce da na ce la ilaha illallah wanda ya bani lasisi in bauta ma wani ba Allah ba ba abin da zai zai faru in zagi Abubakar in zagi Umar in kafarta su dan na ce la ilaha illallah ni da aljanna ne wani ai hauka ne ba na ji akwai musulmin da zai amince da wannan eh ai yana ganin da dai da dai shi ya yarda da cewa ana iya a zage su ko da sun ce la ilaha illallah shi wannan la ilaha da ta sun shi a shi gun sa bata amfane su ba da ya kamata amfane su cece su fidiya wato dandatsa da ake yi wa rago ko dan akuya dan ya daina barbara shin ya halatta wannan bai halatta ba bai halatta a fidiye rago ba ko a dandake shi ah, idan mutum ya yi atishawa a cikin jama'a ya kuma ce alhamdulillah to mutum ɗaya ya ce yarhamukallah ya wadatar da kowa duk wanda ya ji shi haƙƙin musulmi ne haƙƙin sani a kanka in ka ji shi wanda bai ji shi ba ba zama haƙƙi ba kamar sallama ce wanda ya yi wanda duk ya ji sallamar ba ya wajibi ansa wanda yake nesa bai ji ba bai zama lazimi a ansa ba amma duk wanda ya ji ya wajibi ne ya ansa masa haka nan in ya aci shawa duk wanda ya ji sanda ce alhamdulillah wajibi ne ce rahmukallah wanda ce mutum da ya auri jikar yar uwarsa wato shaƙiƙiyarsa wanda jikarsa dai kawai ya auri jikarsa sannan eh, yau ya auri jikar yar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya suna da ‘ya'ya biyar yanzu ina matsayin wannan aure ke addini ya za a yi aure abin nan shi ‘ya'yanta shi bakwan su ne haka duk waɗanda suka biyo tsotson wannan duk a matsayi ɗaya suke shi ne wa in sahula ko duk matsayin su ɗaya saboda haka in ya auri jikar ‘yarsa to ya aure ya auri jikarsa jikar yar uwarsa ya aure jikarsa ka wannan aure ba aure bane menene yasa yan bid'a a yanzu suke kyamar shagaltuwa da ilimin hadisi to da ya kamata su baka ansa eh me yasa kuke kuke kin ilimin hadisi ba kwa shagaltuwa da shi shi ilimin hadisi matsala zai zama mashi zai zama bid'a saboda galibi bid'a tana makalkalewa hadisai ne marasa kyau shi kuma ilimin hadisi yana tona asirin hadisan waɗannan to kaga za a yi asiriya sai ka rike wata bid'a kana ta burga kana kawo surbabbun hadisai kana koma da tafin malaman hadisai manya su dara kudni su ibnu adi su al kana karanta sai ka tana la asla lahu batil to da ku shirya <laughs> ai ba za ku shirya ba kawai ka wannan ne dalili shi yasa za ka ga suna kawo wasu maganganu don su kakkauce ma wannan sai a ce eh hadisi zai iya zama a gurin malaman hadisi ƙarya ne amma arifi waliyi sai ya mafarki ga annabi annabi ce gaskiya ne kuma zai yiwu hadisi ya zama sahihi ne duk al'umma ta yadda sahihi ne bukari muslim da waye kuma arifi ya ga manzon Allah a mafarki ko su haɗu ido da ido annabi ya ce ƙarya ne ban faɗa ba to kaga wannan magana duk ta rushe ilimin hadisi tunda ka gama an gama bincike don an ce ba gaskiya bane wani ya ce sun haɗa manzon Allah ya ce gaskiya ne an gama bincike an ce eh wannan hadisin manzon Allah ne sahihi ne wani ya ce shi ya gama da manzon Allah dazu sun haɗu ya ce ƙarya ne kaga an rushe ilimin hadisi shi yasa al ajruri a cikin littafin sa kashful khafa a muqaddimarsa sai ya dauko magana ibnu arabi wannan makirin sufu a cikin maganar da yake faɗa kenan cewa hadisi yana iya tabbata ta fuskar ka'idar ilimin hadisi amma manzo Allah ya gamu da wani wali arifi ya ce ba hadisin sa bane hadisi na iya zama ƙarya ta fuskar ka'idar ilimin hadisi a gurin malaman hadisi kakaf wani arifi ya gamu da manzo Allah ya ce masa hadisi na ne to in har wannan magana mutum zai yarda da ita me zai sa kai a juludi ka zo kai wannan littafin ma har a ciki ka bayanin sayi da yi ai ka ga rushe littafin tun daga mukaddima to da yake daman littafin kamar al-maqasid al-hasana ne na suyudi eh, na na sahawi ya yawanka saboda ka ba shi da wani juji a ciki ko ya rushe ma abin ba wani wahala ne tunda ba shi ya wahala gina ginawa ba haka wannan dalili wannan dalili shi ne babban dalili da yasa za ka ga cewa dan bid'a baya shagaltuwa da ilimin hadisi da ya shagaltu da ilimin hadisi to zai ta samun matsala da malaman hadisi don shi hajarsa har kullum waɗannan hadisai marasa kyau su ne hajarsa shi ko ilimin hadisi zai rika bayanin su to kaga kuma ba ba za a shirya ba da fatan Allah madaukakin sarki mana ga mana jagora sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa